Jimai! Jimai! Zo nan. Saratu! giờ Fito! Bigin zaki kuma? na ce bigina zaki kuma sauri na taho bai na kana lafiya dai ko wai ni ina zuwa tukuna dala dala ku dakata dala ku dakata wai tsakanin daga jiya zuwa shekarun jiya tukuna waye a cikin ku ya shiga mun cikin ɗakin nan eh shi abin da ke so in tambaya tukuna wani lafiya na ce wani lafiya to ni dai ban shiga ba kwana tun shekarun jiya abin da ijiya ban shiga ba ga yau dan ba nake da girki ba saratu waye shiga mun ɗaki nan? tsakanin shekaran jiya da jiya tukuna har abin da ya kawo yau din nan waye bana na shiga mun na jimai jimai kuɗi na aka shiga aka lalabe mun a cikin daki har dubu tamanin dubu tamanin dubu tamanin aka shiga dubu kuma saboda abin da ke so da ku a fito mun da kuɗi na kuɗi ban gane ba ban gane wanda zai shiga ɗakin ka ba tambaye ta mana ke yaya menene me yake faruwa tukunna jimai duk abin da zai fara cikin gidan ba ni fa ke fa ke fa ke fa ke zan ke fa ke fa zan fara laluba tukunna a fito mu da kuɗi kan wa uwar lasa ke ke sa ta fito mu da kuɗi a fito mu da kuɗi a fito mu da kuɗi wai ni shekarun mu nawa da kai ne na taɓa maka sata a fara ba bigin zaki a to ai ni ba samu sata barau ba da sata nace jin mai bigin zaki a lalibe mu kuɗin a dauke mu kuma ki zaki bigin zaki auren da muka yi ba a taɓa sata ba sai yanzu ni ce kuma za a tambaya sata to kuma tambayar laifi ce ba gure ba da cikin gidan ba tambayar laifi ce na ce tambayar laifi ce ni dai in sata Allah ke ke a fito min dubu ba? a ina ah, to kin ga wa wa wa to tare ki kokin mallaka eh tare ki kokin mallaka a duniya kowa ma yana gani ba nan haka ne fito min eh Habu? Habu ya shiga mu cikin ɗaki? to me je me je min a cikin ɗakin kai kai zo nan zo zo nan abu zo nan zo nan iya ga eh, sabon labari ga ko sabon labari abu ina dubu tamanin da ka ɗauka mun anan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi kiyaye subhanallahi ke munafuka ce ko wata fuka mai nake na nace ba mai nake na kake nuna munafuka ba ma ba uwarsa bace za a canja ba matar ubansa bace ana canja mata ba a canja da waya ga miki kada fa so amma ba ana korar yaro ai in ya zama shaɗi kada so isa kai kamar kan ce akan danka um abu fito min da kuɗi fito wala ka rashin wala ka rashin mutuncin wala ka rashin mutuncin dan Allah da kuɗi na man Allah nabi ki da karbi kuɗi na a cikin wani ni zaki wa saratu ƙarya ne wallahi ƙarya ne ke dai bakin ganshi ya shiga ba bakin ganshi ya shiga ba haba Allah haba mun kuɗi na zan ta ina kai kai kai wai wai dala ke ina zuwa la ilaha illallah wai ke ke ke me kike nufi da ni ina so kai me kake nufi da shi ya fito mun da kunya ka gani kai ka shiga mun daki ko ba shiga mun daki ba ka shiga mun daki ko ba shiga mun daki ba abar habuna ya da shaye shaye abar habuna ya da neman mata yawa abar habuna ya da rashin kunya eh a matsayin kina ina zuwa tsaya saratu tsaya dai a matsayin kina mahaifiyarsa ko to a bashi a bashi da wayancan ko to ni eh. kuma ba shi da sata ni kuma ba shi da sata tunda ya shiga yayi mu eh tunda ya shiga mu wai abu in yana son abu tambaye kai za a fito mun da kuɗi ko ba za a fito mun da su bane ni ya barke su in ji kenan kawai eh eh ka dauka kwana biyu nan to so a sharri dai ni dai ni dai fito mun da kuɗi jimai wallahi sharri kin san fa akwai inda zan zan zan fa karɓi kuɗi na fa ta ina ta ina kika ce ai danka ne ta ina ko ta ina ko kin fasa eh to eh amma ana canza mara hali eh amma ana canza mara hali ko eh amma dai fito mun da kuɗi ina kai mu billahi da zai fito mun da kuɗi ba ni gulata ba ni gulata a dai fito mun da kuɗi wallahi wallahi da fito mun da kuɗi na dai gaya muku dai a dai fito mun da kuɗi ta an dai riga ta eh, fashe to to shikenan eh, ta fashe kai in fa ban da kiyar nan ba kan na ba zai kwanta ba ke jimai to shikenan shikenan ba ruwanki saratu kai ki sa na baki ba ruwanki kai ki sa na baki ya aka yi wato ki zauna abin sha'awa babu abin da yake burge ni mm. yau yau lokuta zan wato in kika yi girki kika shimfiɗa shi yadda kika sanar shi kashin da girki ya karki a gidan nan <laughs> haka sa na ji kunya a wannan santa haka girki ya daɗi ai magana ta gaskiya <laughs> kina shi abinci a kowane lokaci eh inda ya daɗi a faɗi gaskiya gaskiya ne kam in ko bai yi batu a ce a gyara haka ne kuma shi daidai daidai shawara ce mai kyau amfanin zaman tare ke. kina ji eh. wato shi zaman jan kina sa shi daidai gurgudu oh, Allah mai eh, iko shi ba kama baki ike ba haka zaki shi kawai ya kwanta <laughs> eh, Allah ya ƙara arziki abi abi Allah ya yi albarka amin ya mm. Allah wato jimai mm. duk abin da ke a cikin gidan nan mm. in dai magana girki ne ni mm. biki taɓa ta mun raina ba Allah sarki eh biki taɓa ta mun raina ba mm. amma sai dai mai akwai wani abu da kike wanda shi yake bata mun raina me nake yake bata maka rai haba mai. akan yaran nan habu mana wato ke har abada in dai fada za a yi wa yaran nan a ce za a yi masa magana a yi masa fada kiran ki baya so ba san da yi wallahi tallahi kullun kin ga damuwa kenan wa'an abu fada wai kin tashi hankalin ana wa to saboda ni to wai abin nawa yake ne ya kace irin wannan maganar ne mutanen waje na aibata shi kai mahaifinsa kai ma kana aibata shi abin nawa yake abu fa kamata a dinga tausarsa ana lallashinsa yaro ne fa abin sa nawa abin kamata ya ka rungumi habu ka dinga tausarsa kana lallashin habu kana mulmule habu lalle jin mai na da ke baki ma abin da yake faruwa wallahi yanzu habu mm. me to shi kenan to me habu baya yi aina ta ba kowace iri shi habu sha iki ba abin da baya sha wiwi irin wacce ga dama sha iki yaran nan har neman mata iki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mahaifi da yayi wa ɗansa sharri habu yake shaye shaye la ban taba ji ba ban taba ji ban kuma taba gani ba kar ai wa kasafi eh lalle na da jima ke makauniya shi. to to ba makauniya ba mm. daga ganin habu sai an gaya mishi ga halin da yake ciki yanayin sa kawai zaki ga yadda yake sa kayansa da abubuwan da yake yi har sai an je mishi ga abin da habu yake yi mahaifi ma ya faɗa bare na waje ke makauniya ce ki dube da yanayin yaran da yake mana to kin ga abin yayi nisa ni ba duk goma ga nake bukata ba mm. tunda ke mahaifiyarsa je kina gashi nan ke ke tattarewa ki tare ki ce ba za a yi ba mm, to habu daga yau ki shaida damar cewa ya nemi sana'ar da zai yi wacce ya iya jari ko nawa ne zan bashi ai dole ne dama tunda kai ne ba ba ba dole in bai zama mutum ki zan bashi ba saboda haka ya nemi sana'ar da ya iya ya fito da ita kuma ya nemo yarinyar da ya kamata ya aure yar mutunci ko wace ce ni kuma zan daura masa aure da ita a dama aure Allah da zai yi lokaci ne zai yi insha Allah shi kenan yaro magana ba haka ake yi kuma kullum wani abu ya taso kike ce ba za a yi magana ba dala ni ba na san irin wannan ya yi kyau a'a ba komai na gode zo shi ta ciki ku kwashe wannan kwanukan naki kai dai je kan zuwa za kai je ka ni ina nan je ka ka gama ci